kwamitocin biyu sun gudanar da binciken ne akan zargin da ake yi wa sarakunan biyu na zurmi da kuma na masarautar ɗan sadau tare da wani basarraki na yankin birnin magaji game da batun da ya shafi ta'addanci da kuma kashe-kashen al'umma a wannan jiha kwamishinan tsaro na jihar ta zamfara dig mamman tsafe mai ritaya shine ya mika wannan rahoto ga mataimakin gwamnan jihar ta zamfara sanata hassan muhammad nasiha a fadar gwamnati cikin takaitaccen jawabinsa da yaji maman tsafi mai ritaya ya bayyana cewa mai daraja gwamna ya aza mana inda ya dibi cancantar mu ya aza mana waɗannan nauyi da ni da ɗan uwana tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakala wanda yana ɗan fama da rashin lafiya cisa to cikin ikon allah yau da duka kwamitotin nan guda biyu da wanda ya bincike wajen bangaren zurmi da wanda ya bincike ɗan sado duka sun kammala rahotonsu kuma sun miƙa mu gwamnati mun yi godiya ga allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ku ba da shaidu da irin kayayyaki da da muka samo da bayanai da muka tattaro ko mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu mun hannata mu gwamnati ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu kusan duk ƙa'idodin da aka wa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo hakikancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi to ana zargin waɗannan sarakuna to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci to alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu su da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa i e da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa dole wani guda ya yi bangare nauyi to inda ya yi nauyi canje mu yanka hukuncin mu cikin jawabinsa sa'ilin da ya amshi rahoton mataimakin gwamnan jihar sanata hassan muhammad nasiha ya bayyana cewa a lokacin da aka nada wannan kwamiti gwamnati ta yi tunanin aje a binciki zargin da aka wa wayannan emiyoyi guda domin a da adalci gwamnati ta bada cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran ɓangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi kamar yadda kuke sanin hakkin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma ga ko'ina inda gwamnati ke jagoranta da kuma ya juya ga shawarwarin da eh, kwamitin ya bada sanata hassan cewa wannan kwamiti ta kawo report bayan ɗaukar tsawon lokaci muna tabbatar mu da al'umma da cewa lahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari da wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta kuma muna son yawan da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da rike doka da oda kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a tuni dai waɗannan sarakuna biyu gwamnati ta dakatar da su daga sarautarsu har sai an kammala binciken da ta sanya a yi mata. San Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.